Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai karewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ci shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump murnar lashe zaɓe da fatar aiki tare. Buhari wanda har ila yau ya gana da shugaban majalisar da dattawa Bukola Saraki kan batun da ake ganin bayanin neman amincewa da amso lamuni ne na dala biliyan 29. Kazalika ya naɗa Justice Walter Kano Negen na matsayin mukaddashin babban alkalin Najeriya biyo bayan ritaya Justice Mahmud Muhammad. Masanin siyasa Abu Hamisu na ganin batun kin jinin baki a kamfen ɗin Trump kuri ne kawai. In man zai kore su ina za su samu kana magana mutane sama da miliyan goma to aikin da zai yi kenan a gama mulkinsa. Asusun tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya yi murnar bawa cikon mutum na miliyan biyar magani kan cutukan tundurmi, dundumi, tsagiya da sauransu. Ga ma jami'in asusun Dr. Jim Umaru a taron da aka yi a gidan Gimba jihar Nasarawa da aka amintar daga dundumi. Carter Center za su bincike sun gano cewa akwai wannan cutar sosai a koma wajen ma'aikatar kiwon lafiya a nuna musu abin da aka riga aka yi. sun kai samame ofisoshin 'yan canjin kuɗi don hana su tsawwala tsadar dala. Nasiru da Malika Amurka daga Abuja. Voice of America. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Usman Abubakar Babanti babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa da rabaran Ubala Nuhu daga majami'ar Ekwa a Bauchi. Ga Sheikh Babanti ne. Ubangiji baraka wata'ala har wa yau yana cewa falakta hamal aqaba wa ma wa al aqaba fakkur aqaba aw it'amun fi aw amun fi yawmin zi masgaba aw amun fi yawmin zi masgaba wato don me mutane ba su ƙetare shinge mai wuyan ketarawa ba in ji Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ketarawa Shinge mai wuyan ketarawa wanda in mutum ya ketara shi zai samu aljanna shine it'amun fi yawmin zai gaba ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci to Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musamman musulmi kuma a ƙasar nan dama majority mutanen da ke ƙasar nan su ne mabiya addinan nan guda biyu musulmi addinin su ga abin da alkur'ani ya ce na tabbata a cikin bible ɗin kiristoci shi ma ya ba da umarnin a taimaki waɗanda suke masu rauni kuma a lokacin da ake cikin tsanani wajibinmu ne kai ko da ba mutum mai wadata ne mai tsanani mai yawan kuɗi ba wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa idan aka yi haka to sai raɗaɗin wa'annan abubuwa su yi sauƙi kuma abubuwa su kyautatu sannan mu kyautata halayenmu sannan mu komo mu gyara ayyukanmu sannan in muka lura da irin matsalan da muke ciki dangane da ainihin majalisun dokokin nan guda biyu majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa in aka lura alal haƙiƙa gaskiyar magana wanda duke da hangen nesa wajibi ne idan ya fuskanci abin ta fuskar rayuwa sannan kuma in aka dube shi ta fuskar shari'a to za a ga wato lallai al'umman ƙasar nan sun shiga cikin tasku da cikin ha'ula'i dalili ko shi ne majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa ita ce gwamnatin tarayya domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna wato suna fuskantar gwamnatin tarayya suna fuskantar abin da ke kansu ba da daɗewa ba aka sami ce ku ce a majalisar eh, wakilai ta tarayya a inda wani daga cikinsu ya fito ya bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana alal hakika in ka dubi abin ta fuskar tsarin kana iya cewa eh abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mare kyau tsarin gudanarwar da take ta ainihin jari hujja wadda take mu bata isa ta dauka ba aka kawo mana domin in ba rashin tunani ba yaushe za ka ce ka ɗauki misali miliyan ɗari shida ka ba wakili guda bayan ka shi nan sannan ka ce ya karɓa ne akan don ya je ya kafa ofis a area da aka zaɓe shi ya yi ma mutane kaza ya yi ma mutane kaza sannan ba tare da ka binciki me ake yi da wannan kuɗin ba wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai haɗarin gaske domin abubuwan da ake ta yi irin kace nicin da ake ta yi duniyar nan tana ji kuma hankalin mutane na kai da irin abubuwan da ake ciki sannan in aka zo aka komo wato kafin ma majalisun majalisar nan ta dattawa ta zauna irin dambarwa da ɗauki ba daɗin da aka dunga yi na yanayin zaɓe da yardan yardan a karɓi zaɓen ko ko ita majalisar wakilai wato ya sanya wato amma manta da abin da ya sa aka zaɓe mutanen nan aka komo ana kace na ce ana ta cece kuce wanda wannan ya jawo cikas kuma ya kawo ainihin karnaki ga tafiyar tsarin gwamnatin tarayya. Shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka mu ma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a. To don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban. shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci dukkan matakai na wannan ƙasar musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba daya Kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura. Don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike, to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike ran da ya kwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasan nan da shugabannin ƙasar nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi kayan abinci ya yi gagarumin tashi masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira hamsin yau ya koma naira kamar kayan matsarufi sun gagari mai ƙaramin ƙarfi in ka siya ma masarar ɗari da hamsin ya za ka yi ka sarrafa shi to mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro samar yadda annabi amos ya faɗa a cikin littafin amos sura biyar aya sha biyu kuna wulaƙanta mutanen kirki kuna cin hanci suna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa mun sani sarai karyewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasan nan a samu sa'ida Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan takaitaccen gargadi wanda muka ji na gode ne ne ku ba da nuhu ibrahim daga ekwa bauchi na gode tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.